Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Kamar yadda muka alkawarta yau shirin domin iyali zai nazarci batun afuwa da gwamnan jihar Kano Abdullahi Ganduje ya yi wa Rahama Hussaini wadda tun daga lokacin da aka yi mata aure tana da shekaru goma sha uku zuwa yanzu ake muhawara kan halin da ta shiga. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya zame ido da kuma kafar domin iyali kan wannan batun ya kuma haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin lamarin ga Mahmud Ibrahim Kwari. Batun afuwa da gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi wa wata matashiya wadda a baya ake ce da ita yarinya ce amma yanzu za a iya cewa matashiya mai suna rahama Hussaini. wace tsautsayi ko kuma wani dalili ya sa ta soki mijinta da wuka a lokacin da aka yi musu aure tana shekara goma sha uku a shekara ta dubu biyu da goma sha hudu kuma wannan sukan wuka ya zama sanadin rasuwarsa lamarin da ya sanya aka gurfana da ita a gaban shari'a kuma aka yi ta shari'ar sai a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas aka yanke mata hukunci amma alkali da ya tashi sai ce ya danka mata ga hannun gwamnan kano wato zai iya yi mata yafiya wato gwamna na iya yi mata yafiya kamar yadda doka ta yi tanadi la'akari da abubuwa muhimmai guda biyu a wancan lokaci da alkali ya tsokaci a kai na farko shine shekarunta ba su kai ga shari'a ba don kwata-kwata tana da shekara goma sha uku ne a duniya abu na biyu kuma an mata aure a lokacin da ba ta san mijin da aka aura mata sannan alkali ya la'akari da cewa tun da yarinya ce karama tana da burika a rayuwarta ta duniya tawi idan aka yi mata afuwa ta dawo ta ci gaba da rayuwa irin ta kowa za ta zama mutuniyar kirki kuma ta amfani al'umma bayan ta amfani kanta waɗannan su ne a takaice dalilan da kotu ta ayyana kuma ta sanya hurumin makomata a hannun gwamna kuma a ranar juma'a mako kusan biyu da ya wuce shi gwamnan kano bisa shawarwarin wani kwamaci na shugaban kasa wanda yake yin afuwa ga ire-iren mutanen da ya cancanci a musu afuwar kuma suna tsare a gidan gyaran hali kuma akwai ƙudiri na gwamnatin tarayya na rage cunkoso a gidajen yarin najeriya kuma wannan kwamiti ya baiwa gwamnan kano tare da su kuma mun kula da gyaran hali ɗin cewa wannan yarinya fa ga alama ta saduda domin tun ake tsare da ita ba a ga wata fitina ba a tare da ita wannan shawarwari gwamnan kano abdullahi umar ganduje amfani da su kuma ya mata afuwa har ma ya kara da cewa zai yi mata wato zai ɗauki nauyin iliminta Wannan afuwa ta gwamnan Kano ta bayyana mabambantan ra'ayi a tsakanin 'yan Najeriya musamman al'ummar jihar Kano. A dalilin haka ya sa muka hallara da waɗanda suka kamata su yi tsokaci akan wannan batu domin mu gano menene hikimar yin ita afuwa ɗin kuma wannan alfanu za ta haifar sannan menene ƙalubalanta baya ga akan ita rahama da ma sauran mutane ire-iren ta mata da suka aikata laifuka makamantan irin nata wani darasi za a koya tun da zance ake na fassarar doka ko tsokaci akan doka abinda dokar ƙasa ta baiwa mahukunta dama su yi ko kasi shine muka ga dacewar wannan zaure ya karbi bakuncin barista badiha abdullahi mu'az ɗaya daga cikin lauyoyi da suke kai komo musamman akan harkar da ta shafi al'amarin iyali a tsakanin kotuna don ceto su ko kwato musu ko kuma tabbatar musu da haƙoƙi ko 'yancinsu. Kazalika muna tare da Dr. Musa Abdullahi Sufi na gidauniyar AA Gwarzo. Wata gidauniya ce da take ayyukan lafiya da jin kan al'umma. Sannan muna tare da Malam Mustapha Muhammad Dandime. Malami ne da kan yi tsokaci a kuma yake koyarwa akan al'amuran da suka shafi rayuwar al'ummar musulmi musamman ta mahanga irin ta addinin musulunci. malamai wannan fili na domin iyali ne muku barka da zuwa barista zan fara da ke mai hikimar yin afuwa sannan akwai batu da ya sabbaba zancen auren dole da shekaru mai dokar ƙasa ta ce ne game da batun yin afuwa dinnan akan mutumin da ya aikata laifi irin na rama ita najeriya dai ƙasa ce da take da ginshiki akan dokar da ta kafa ta shine kundin tsarin mulki na 1999 kamar yadda ake masa kwaskwarima yanzu to wannan kundi shi ya ba da dama dukkan wani mahaluki da ya laifi ya ce to laifin nan sai ya zama rubutaccen saƙo a cikin kundin da ake gudanar da ake gudanar da shari'a sannan sai ya zama rubutaccen saƙo na yadda za a yi hukuncin wannan laifi idan har an aikata shi muna da penal code da take guiding mu muna kuma da administration of criminal justice law 2019 kano state waɗannan su ne waɗanda suke tafikar da shari'a ta laifi a cikin kano state to a maganar mutum ya laifi sai a ɗauki yarinyar nan rahama a ga a sanda ta aikata laifin nan tana da ƙarancin shekaru kuma doka kowace iri da ta bature da ta addinin musulunci ta tabbatar da hukunci baya hawa kan karamin yaro infant ake kiransu sai har in ya kai munzalin hankali shekarun munzalin hankali su ne shekara goma sha takwas duk wanda yake da ɗaɗin shekara goma sha uku baya gazawa da kwabarsa akan abin ma da zai illata shi wasa da wuka wasa da ashana reza ce wanka ne duk sai kana kwabarsa kana tallafa masa akan abin da zai yi don ya amfani kansa kuma ya kiyaye abin da zai illata shi domin shi a gurinsa abin wasa ne to a zo kuma ga gangarawa kan magana aure sai ta tsinci kanta a auren dole wanda duk daga malam a ciki zan riga shi riga malam masallaci addini bai ce ai auren dole ba domin ginshikin aure shine aka ce ta zauwa judal walu na walu a gina shi akan tsananin so an gina shi akan so da ƙauna da kuma afuwa da kuma rahama shine daɗin zaman aure to ta tsinci kanta a inda aka yi mata auren dole aka yi mata auren dole ita a iya ganinta bayan da za ta yi ta rabu da wannan alaƙaƙai sai dai ta ɗau matakin da take ganin a zuciyarta shine mafita ba ta foreseeing consequences ba ta hange hangen me zai je zo ita dai ta rabu da shi tunda dai ba ta son sa an kakaba mata shi to ta kowane hali ba za ta zauna da shi ba to bari ta nema kanta wannan saukin ba ita kaɗai ba ce akwai wadda ta ba mijinta shinkafa bera ta ce ita ta yi haka ne don kawai ya wahala ya ciwon ciki ya ga ba zai iya zama da ita ba ya sallame ta to kuma inda hukunci ya zo akan duba shekaru akan duba circumstances yanayin mm. da ya bujiro aka samu wannan matsala to kuma har alkali ya hukuncin hukuncinsa ya ce ya batta a ƙarƙashin afuwar gwamna governance pleasure to wannan kuma hukunci ya ba gwamna dama daman koma wanda ma mai shekaru barkatai ne to idan aka ce an yanke masa hukuncin kisa gwamnan nan shine mai hannun da zai dauka ya rattaba ya ce yau a 'ya'yan ƙasa ta na amince a je a kashe wani daman kuma laifi ne against the state ita hukuma ake wa laifi kuma hukumar ce take da damar yin afuwan nan ko kuma ta ce a tafi a yi zartar da wannan hukunci da alkali ya riga ya yi. To barisa bari zan dawo gare ki um, musamman abin da ya shafi hakki kuma na iyalai ko kuma dangin wanda aka kashe uh, ko wanda doka ta tanadi. a kara lawo malam Mustapha Mahmud Dandibe, hmm. me matsayin shari'a musulunci akan abin da ya shafi auren dole? To abin da ya shafi auren dole ko da yake su a musulunci ba auren dole ake kiransa ba. Mm. Wato kawai abin da ake kiransa da shi wato uba yana da dama ya aurar da yarsa ga wanda yake so. Fasarar mu ta zamani ana kiransa da auren dole. Kuma kamar yadda yake da dama ya ba ta dama ta zaɓi wanda take so. Mm. Wato shi a musulunci abin da ya tsara ya sa shi a matsayi ne na ja'izi halal. abin da aka ce ja'izi shine abin da kana da damar ka yi kana da damar ka bari shi yasa malamai suke kiran wannan abin da cewa wato aure ne wanda yake wanda za a ba wa mace zaɓi in an ga dama kamar kuma yadda shi miji zai zaɓa mata miji kamar yadda mai risala yake faɗa walal abbi in kahu ibnatahu as-sagira wato uba yana da damar da zai aurar da yarsa karama kaga ashe kenan yana da damar da zai aurar da yarsa karama sannan kuma yana da damar da zai ce wance wa kike so a aura miki shi yasa han malamai suke cewa a wannan zaɓin mata irin na da masu kunya ba sa iya fartawa. wani lokacin in suna so za su yi magana in ba sa so ba za su iya magana ba ko kuma a'a gaba ɗaya ma ba za su yi maganar ba sai su shiru sai malamai suka ce idan sun yi shirin nan za su yi hawaye don ba za su iya cewa a'a ba Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu da kuma Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza ba